الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda ya gabata an sanar cewa za mu buɗe wannan majalisi mai albarka insha Allahu a yau wanda kuma zai ci gaba kamar yadda ya saba duk ranar alhamis tsakanin magariba da isha to mun shirya za a buɗe karatu kuma alhamdulillah sai Allah Ta ya azurta mu da malamai daga bauti to sai zama kenan su za su buɗe mana majalafin, insha Allah sai zama kenan mun yi dace ya ma a ce da a ce ni zan buɗe majalasin wannan malamai duk gaba ɗayansu mun yi karatu da su a jami'ar musulunci ta madina abokanin karatu na ne kuma dukkaninsu daga jihar bauchi suke akwai malam sha'aya uyusha sannan akwai kuma malam mansur isa yalwa akwai malam abubakar musa giya ɗaya da malam usman ibrahim giya ɗaya dukkaninsu sun yi jami'ar musulunci ta madina wasu ma sun ci gaba kuma har sun yi masa a wasu ƙasashen kuma dukkaninsu limamin juma'a ne kuma wasunsu alƙalai ne to muna roƙon ubangiji su wa ta'ala ya amfanar da mu daga abin da za mu ji daga bakinsu uh, tun bayan sallah suke son su zo da Ina jiran su ne ya zama su za su yi mana goron sallah to ubangiji ala bai kaddara hakan ba saboda wata lalura ba su samu sun zo ba amma yau kwatsan sai je suka ce mini suna hanya da na san da zuwan su da na tallata su a gidajen rediyo da talabijin ta yadda za a cika wannan masallacin har waje to Allah bai kaddara hakan din ba ah, a yanzu mu ɗaya daga cikin su zai mana bayani dogo sauran kuma insha Allah zan kira su su dan yi bayanai a ko kuma nasiha a takaice ubangiji ta'ala ya azirta mu da amfanuwa da abin da za su faɗa wanda za mu gabatar ya wakilce su a bisa dan jawabi da zai mai tsawo, shine shi shek wato mansur isa yalwa limamin masallacin juma'a na atbu bauchi kuma ɗan boko ne lauya ne kuma malami kuma ma'addacin alkur'ani sannan kuma wato limamin juma'a muna roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da amfanuwa da abun da zai gabatar mana saboda ka muna gayyatan shi Sheikh Mansur Isa Yalwa fal tafaddal mashkuran wa ma'juran wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yawmiddin don uwana musulmi ina gaishe mu gaba ɗaya da gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu shekara kamar goma sha biyu da suka gabata Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddara ƙulla wata alaƙa wadda aka gina ta